'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai na komai. Masu ware Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Abin da ke damu mu yanzu dai halin da ake ciki eh, tun bara da aka yi yin mulki noman da muke ma albasa da kuwa bana da kasuwancin da muke ma albasa babu ci gaba ci baya dina an kasa. Barawa haka ina ganin albasa ta kai kusan jikka arba'in da wani abu bana kudu tsadar ta jikka talatin na. Iya albasa ka san in dai ka ta ita muddin baka samu kasuwar ta ba kuma kullum ƙasa ta kai kullum lalace mana za ta yi ta da an ka kawo sanction an yi hasara da yawa har mun kai kukan mu sai da yawo manoman albasa a jamhuriyar Nijar kenan suke kokawa game da katsewar safarar albasar daga gonakinsu zuwa kasashen ƙetare biyo bayan dambarwar diplomasiya tsakanin jamhuriyar Nijar ɗin da takwarata jamhuriyar Benin kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu. ne 'yan hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na Madalla. Masu tsare a shirye-shiryenmu na baya mun kawo muku bayanai masu kunshe da korafe-korafen 'yan kasuwar Ghana da ke cinikayyar albasa daga jamhuriyar Nijar zuwa kasar ta Ghana biyo bayan dambarwar diplomasiya da ke ƙara taɓarɓara alaƙa tsakanin ƙasar ta jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin musamman lamura da suka shafi shige da ficen jama'a da kayayyakin su. A wancan lokaci kun ji yadda wannan al'amari ya haifar da tsaiko ga kasuwancin albasa a Ghana kuma ya sanya farashin albasar tashin goron zabi a ƙasar. Akan kuwa na da nasaba da cewa kashi saba'in cikin ɗari na albasar da ke shiga cikin ƙasar ta Ghana ana safararta ne daga jamhuriyar Nijar. A wannan karan kuma manoman albasar ne a jamhuriyar ta Nijar suke kokawa kan yadda farashin ta ya faɗuwar wasu kuma har ma suka fara yin asara saboda rashin jigilar albasar zuwa kasashen Ghana da Togo da sauran kasashe makwabta saboda waccan takaddama ta diplomasiya da ke ci gaba da ɗumama yanayi tsakanin jamhuriyar Nijar da makwabciyarta jamhuriyar Benin. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya bibi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya haɗa mana. game da matsalolin da manoma albasa suka shiga sanadiyar faduwar farashinta da ma kasancewar iyakar nijar da benin a rufe da ke saka masu dakonta kewayen gaske kamin ta kai abrikos ko ghana ko kasar togo ya sa manoman na kasar kuma na jihar tawa kiran wani taron gaugawa garin tsarnawa da ya samu halartar shugaba na kungiyar ta ƙasa ta manoma albasa na amfu wanda a bayan kammala taron ya mini tsarin bayani kamar kamar haka sunana abdulaziz zarafi wannan babban matsala ce tunda an ka kawo sanction kin an yi hasara da yawa har mun kai kukanmu sai da yawo mun kai abin nan can mun kaje ya kamata su biya mu mun dauki aboka da ke bi wannan takardu kuma wannan tahiya matsala da yawa ne akwai nan kahi a shiga nigeria zuwa benin zuwa abin nan to yana da sauki kaɗan da nan haka da akwai babu kwanciyar hankali wajen tera babu kwanciyar hankali amma akwai abin nan konvuwa da za a yi cikin konvuwa kin nan na kiraye san nan mutane da yawa mun ka tai can wurin minista da transport mun ka yi kawo kukanmu yake abu guda ne zai iya yi dosemen ne convoking dosemen zuwa dosemen sati biyu zuwa sati biyu ne amma suna iya su yi isa komite da in mota na tashi kaman ban da gobe kaman nan zuwa kwana uku za a gaya mun yau motoci su zo su wuce kaga pasko ba su iya ta yi su saya mutane ba su so wannan abu sai dai su bi na haka nan kuma ga masaloli da akwai jika dari bakwai da hamsin ne ake biya kahi a kai ma bai ne to in an wuce bene yaya ne za a yi kudade da yawa ne daya daga cikin shugabannin kungiyoyin manoma albasa na madawa ya ce kashin kudin dakon albasa ya yi yawa a halin da ake ciki a yanzu abinda ya jefa su cikin halin laha'ula'i sunana alhaji muhammadu abubakar president na union marhaba ta kwamenkin mada ta manoma albasa tun bara da aka yi yin mulki abinda ke damu mu manoma albasa da mu magabacin da muka yi noman da muke muke ma albasa da ba kuwa bana da kasuwancin da muke ma albasa babu ci gaba ci baya dina an samu saboda matsalolin sun yawa albasa tana nan tana rube mun hannun mu yanzu yanzu ba rawar haka albuma albasa ka 30 yake yanzu gashi shika 15 ake da shi wani wuri ma babu ma masayan saboda yanzu in za a shiga Najeriya sai an ba da jika 700 don mota ta shiga sun mutu bakin Najeriya na kuma in za ka shiga bene can a kashi in za ka tai Ghana kuma ga hanya a kashi ga kudin mota sun yi tsada ba rawar haka nan nan muna da matsaloli ya kamata gwamnati ta kama a sa hannu dan talaka samu abin da ya ci dan an shiga halin haula'i inda ake noma albasan nan yanzu in sahaya ta yi ga albasar manomi yana son ya saida sai mai hatsi babu babu masaya saboda matsaloli sun yawa a nasa bangaren Alhaji Salisu mai albasa mai noma da kasuwancin albasa cewa yi abin akwai hasara ciki mai tarin yawa na farko ko an zo kasuwa ba wani firi gare ta ba na kwarai kuma gashi yanayin albasa ka san inda ka tare ta muddin baka samu kasuwar ta ba kuma kullum kasa ta kai kullum lalace mana za ta yi sai da da ka samu ka da ita abin ganan dai daga waɗanda sun ka noma shi albasa sai waɗanda sai yana son kai shi ko ana son ƙasa ta bunƙasa in ana samu ana juya nan ana kai ana komowa to abu ya haita ya amma shi zan kashe kashe cire cire cire cire da nan mu Niger da har Najeriya akwai cin kuɗi masu ɗimbin yawa kaga daga nan magana nake maka da nan kwanni in ka ce kana son ka same ta Boda Benin Allah da sai ka kashe abin da hijika 600 harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura A ɓangaren masu sayar da ciyoyin albasa a cikin kasuwanni sun ce lalle a nan cikin gida farashin albasa na ci gaba da faduwa a irin wannan lokacin sanadiyar wahalar tsallakawa da ita zuwa kasashen waje. Sunana armiya Bubakar wanda an sani da armiya mai baragaza. Albasa dai bana sai a ce alhamdulillah. Amma a bara ta yi daraja tun da bara kan waraka albasa ta yi kuɗi. Amma dai bana ba ta da kuɗi sosai saboda matsalar bududin gada a son jima ma'aurihi to ga yanzu dai ita roba akai wani ana auna roba mai kyawu albasa da mai kyawu dala ɗari uku tiya ita kuma jakka guda take maraba dala ɗari. Sunana Awali mai kame a kasuwar birnin baro Barawar haka ina ganin albasa ta kai kusan jikka arba'in da wani abu bana kudu tsadar ta jikka talatin na wadda adda tsada. Barawar haka ruba tana iya kai kusan ɗari uku ko ɗari uku da wani abu amma haka mana wadda a taɓa ita a jikka da hamsin wadda kuma ƙasa gara ɗari da hamsin. Kenan kaga akwai bambanci. ta faɗi kwarai. Yawan albasa cikin gida shi na sa farashin ta faɗuwa, yayin da yawan kashin kuɗi wajen fitar da ita zuwa ƙasashen waje ya samu noman albasar neman mafita a cikin ƙasar. Masu are ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu.